jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake da saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta alwahada african tv channel youtube da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa wannan ruwa ta ma'okal yana da muhimmanci a ce kowannen yana da shi a gidansa musamman ma magidanci ya kamata a ce kowa ya mallaki ruwan kan domin sa a lafiyar a cikin wannan shirin za mu kawo muku muhimmancin ruwan kal wanda kamar yadda muka faɗa a tacin ɗin wannan bidiyo yana da muhimmanci kowa ya mallaki ma'okal a gidansa kafin mu yi bayanin muhimmancin ma'okal da amfanin shi a lafiyar da kuma yadda za mu yi maganin cututtuka daban-daban da ma'okal muna yin roƙon arzikin da ku duba daga ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka rubuta subscribe da jan sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wannan zai ba ku dama muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku mun gode muna da kal kaman kala uku a takaice kenan wanda ya fi wato yaduwa ko mu ce ya fi shahara kal na farko muna da wato farin ruwan kal wanda ake yi da masara ah, muna ana ce mai white kal da turanci kenan ko kuma a ce eh, white vinegar da turanci sannan kuma muna da kal da ake yi da apple wato wanda ake kira kal tufa kenan da larabci sannan har wayo muna da kal da ake yi da inabi to amma wannan shirin na yau za mu yi bayani ne akan ah, ah, farin ruwan kan wato wanda ah, ya fi sauki kuma ko ina ana samun sa a bidiyoyinmu na gaba kamar yadda muka sha faɗa za mu rika jin shirye-shirye za mu rika yin bayani akan magunguna daban-daban in kuna tare channel kowanne cikin wa'annan danguna na ma'aukal na o'in ɗin da muka ambata za mu muku bayanin sirrin yadda ake amfani da shi amma a wannan bidiyo za mu yi bayani ne akan ma'ukal wato farin ruwan kal kenan white kal ma'ukal yana da muhimmanci kuma dan a takaice za mu kawo muku bayanin maganin fara uku kacal da ake amfani da ruwan kal kuma a samu waraka magani na farko ga duk wanda yake fama da ciwon kunne ko kuwa a tashi yaro ya ce yana fama da ciwon kunne to ga yadda za ka yi amfani da ma'ukal da izinin Allah ana amfani da shi sau ɗaya sau biyu so uku wannan ciwon kullum zai wuce yaro zai samu lafiya amma babba ne zai samu lafiya namiji da na yaro da babba duk ana amfani da wannan wato magani yadda ake amfani da shi shine ka samu ruwan kad ɗinka sai ka jika auduga a ciki sai a sa a kunnen da yake ciwo kun san ana sawa idan ya yi minti ɗaya biyu uku zai shiga har cikin kunne to da izinin Allah za a samu lafiya daga wannan wato ciwon kunne ana maimaitawa a yi da safe a yi da yamma kuma a yi gobe haka a yi jibi haka har dai a samu lafiya amma ina da tabbaci duk inda kai so so duk za ka ji yaro ya samu lafiya abu na biyu wanda ake amfani da ma'aukan da shi shi ne. idan mutum yana fama da matsanancin ciwon ciki to akan sanya ma'aukal a cikin ruwan zafi a dan hada shi da ruwan zafi amma ana son sinadarin kal din ya fito sai a sha da izinin Allah shi ma wannan ciwon cikin za a samu waraka da shi sannan har wa yau ga wanda yake fama da ciwon haƙori ta yau ciwon haƙorin ya kai ga yana hana shi bacci ko ya tsananta to ana gunda ukal a haƙorin a ɗin ɗauki minti ɗaya biyu uku zuwa biyar ko ma fiye da haka sai a zub ruwan sai a ƙara gundawa minti ɗaya biyu uku shi ma a zub ruwan idan aka yi da izinin Allah za a samu sauki daga wannan ciwon hakori da yake mun ce muku magani uku kurin za mu ambata wanda ake amfani da ma'aukal to anan za mu sa aya idan kuna son ku ji ƙarin wasu cututtuka da ake amfani da ma'aukal to ku biyo ma bidiyo na gaba wannan bidiyo na ɗaya ne kar ku manta ku dana mana subscribe da alamar karara domin samun sabbin shirye-shiryen anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku zama lafiya